radio hausa voh ke gabatar muku da shirin sa daga nan birnin tehran أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 da fatan an wani lafiya to abubuwan da za mu gabatar muku da dalla a cikin shirin sun kunshi shirin nan na kokun san sai labarun duniya da ɗumi su sai shirin nan na mu koma noma sannan lafiya sai da kula da fatan za ku kasance tare da mu da mijin dukkan waɗannan abubuwan da muka muku tanadi ɗaya ba ɗaya yanzu ga shirin nan na kokun san. Kokun san. jama'a masu saurare assalamu alaikum yau juma'a 21 ga watan oktoban shekara ta 2022 wanda ya daidai da 24 ga watan biyu awal da shekara ta 1444 hijira kamariya masu saurare kun san cewa shekaru 189 suka gabata rana irin ta yau wato 21 ga watan oktoban shekara ta 1933 aka haifi alfred nobel wani masanin ilimin kimiyyar lissafi ɗan ƙasar ingila bayan kammala karatun jami'a nobel ya gudanar da guje-guje da dama har sai da ya kai gano sanadarin dynamite wanda ake amfani da shi wajen harhaɗa bama-bamai da kuma fasa duwatsu saboda karfin tsayuwarsa. amma saɓanin yadda alfred yake zato gwamnatoci a duniya sun rika yin amfani da wannan ilimi da ya gano wajen kera makamai waɗanda suke kashe mutane a yaƙe-yaƙe saboda haka alfred nobel kafin rasuwarsa ya bar wasiya akan cewa a rika daukar dalar amurka miliyan guda ko shekara a bada kyauta ga waɗanda suka yi fice a abubuwa da suka shafi zaman lafiya da kuma ilimi mai amfani ga mutane masu aure ko kun san cewa shekaru 62 da suka gabata a ranar irin ta yau 21 ga watan oktoba shekara ta 1960 kasar somalia ta sami 'yancin kanta somalia dai tana a gabashin nahiyar afirka kuma faɗin ƙasar ta ya kai kilomita murabba'i miliyan 1,639,657 sannan harshen kasar shine yaren somali da kuma larabci kamar kuma wannan rana take a matsayin ranar ƙasa a ƙasar somaliya ƙasashen italiya da ingila ne dai suka yi wa somaliya mulkin mallaka a lokaci guda kuma a lokaci guda ne suka bata 'yancin kai a rana irin ta yau da ƙarshe masu saurari kun san cewa shekaru takwas da suka gabata a rana irin ta yau ayatollah muhammad rada mahadi kani shugaban majalisar ƙwararru masu zaben jagora irin ya rasu an haife shi a ƙauyen kan wanda a halin yanzu wani bangare ne na birnin tehran bayan ya kammala karatun sakandare a ƙauyen su ya je birnin kom inda ya fara karatun addini a gaban manyan malamai na lokacinsa tun yana ɗan shekaru goma sha bakwai a duniya bayan nasarar juyin juhali musulunci a iran ya rike mukamai da dama da suka hada da shugaban kwamitin juyin juhali ministan harkokin cikin gida da kuma prime minister shugaban majalisar kwararru masu saban jagora mukamin da yake rike da shi har zuwa lokacin rasuwarsa a rana irin ta yau jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato 5 da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 da 13710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

ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. Tuma da lama saurare sai a ga zama domin aji labarin duniya da ɗumi su. labarun duniya da farko ga kanunsu. Akalla mutane talatin ne aka kashe a ci gaba da zanga-zanga nuna kin jinin mulkin soja a kasar Chadi. Amurka ta nuna damuwarta akan sulhun da aka yi tsakanin gwamnatin Siriya da ƙungiyar gwagwarmayar Musulunci ta Hamas ta Falasɗinu. an bayyana cewa nan da wata ɗaya mai zuwa adadin mutanen duniya zai haura biliyan takwas. to yanzu sai a gya zama domin aji cikakkun labarin duniyar akalla mutane talatin ne aka kashe a ci gaba da zanga-zangar nuna ƙin jinin mulkin soja a ƙasar chadi kamfanin dillancin labarun afp ya nakalto cewa a jiya alhamis 'yan sandan kasar sun buɗe wuta a kan masu zanga-zangar nuna ƙin jinin mulkin soja a babban birnin kasar injamina dubban masu zanga-zangar sun fito ne a jiya alhamis 20 ga watan oktoba wacce ita ce ranar da sojoji suka yi alkawalin miƙa mulki ga farar hula amma suka sake tura shi gaba zuwa shekaru biyu masu zuwa a ƙarƙashin tsawaita mulkin sojan ƙasar shugaba muhammadu idris dabi zai ci gaba da zama a kan karagar mulki har zuwa shekaru biyu masu zuwa sai dai ɗaukar sabon matakin na tsawaita mulkin soja bai sami amincewar 'yan hamayyar siyasar ƙasar ba da ma ƙungiyoyin 'yan tawaye da aka fara zaman sulhu da su a ranar 20 ga watan afrilu na shekara ta 2021 ne dai aka kashe idris debi shugaban ƙasar a filin daga da hakan ya sa sojojin ƙasar suka naɗa ɗansa muhammad ɗan shekaru 37 a matsayin shugaban ƙasa kafafen watsa labarun haramtacciyar ƙasar isra'ila sun yi furci da cewa duniya ta ƙyale sojojinsu suna tafka laifuka a kan falasɗinawa kafafen watsa labarun na 'yan sahayoniya a yau juma'a sun ambato wani jami'in tsaro yana cewa laifukan da yahudawa suke tafkawa akan falasɗinawa wani abu ne da ko kaɗan ba a yi magana ma a kansa kuma yahudawan da suke aikata waɗannan irin laifukan ba tsararu ba ne jami'in tsaron na 'yan sahayoniya da kafin watsa labarun suka ambato shi ya ci gaba da cewa masu aikata laifuka akan falasɗinawa manya ne masu hankali kuma sun ƙunshi maza da mata jaridar haaretz ta ce a cikin kwanaki goma na bayan nan an ƙididdiga laifuka manya har guda ɗari da yahudawan suka tafka akan al'ummar falasɗinu kuma mafi yawanci ana yin su ne a yankin yammacin kogin jordan gabanin wannan lokacin da duk lokacin da 'yan sahiyoniya suka aikata wani laifi akan falasɗinawa ana bayyana shi a matsayin aikin tsiraru kuma kasashen duniya da suke goyon bayan haramtaccen kasar isra'ila kan yi gom da bakunansu to kuna tare da radio bih hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran amurka ta nuna damuwarta akan sulhun da aka yi a tsakanin syria da kungiyar gwagwarmayar musulunci ta falasdino hamas gwamnatin amurka ta bakin ma'aikata harkokin wajenta ta gargaɗi shugaban ƙasar siriya da cewa zai zama saniyar ware saboda sulhuntawa da ƙungiyar gwagwarmaya musulunci ta hawas kakakin ma'aikata harkokin wajen amurka ned price ne bayyana hakan yana mai rai cewa sulhuntawar za ta cutar da manufofin falasɗinawa kakakin ma'aikata harkokin wajen na amurka ya ci gaba da cewa kasarsa za ta ci gaba da yin duk abin da za ta iya domin ganin ta mayar da shugaban kasar syria asad ya ware to a shekaran jiya laraba ne dai tawaga ƙungiyar gwagwarmayar musulunci ta hamas ta ziyarci birnin damascus inda ta gana da shugaba bashar al-assad ganawar tana a matsayin bude samun shafi a alaƙa ɓangarorin biyu bayan da hamas ta nuna goyon bayanta ga masu ɗauke da makamai da suka yaƙi syria dukkanin ɓangarorin biyu dai sun bayyana cewa sake farfado da alaƙa tsakaninsu za ta amfani ƙawancen gwagwarmaya a wannan yankin to kuna ta da rado biyu wacce hausa da ke ƙarƙashin hausa tv daga nan tehran an bayyana cewa nan da wata ɗaya mai zuwa adadin mutanen duniya zai haura biliyan takwas majalisar ɗinkin duniya ta bayyana cewa daga ranar 15 ga watan nuwamba mai zuwa adadin mutanen duniya zai haura biliyan takwas kuma idan aka shiga shekara ta 2050 adadin zai iya kaiwa biliyan goma rahoton ya ci gaba da cewa wannan sauyin yana faruwa ne duk da cewa ana samun tafiyar hawainiya a karuwar mutanen da ake haihuwa a duniya hakanan kuma bambancin da ake da shi daga wani yanki zuwa wani. wani sashe na rahoton wanda cibiyar nazari akan yawaitar mutane da ke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya ta fitar ya ambaci yadda karuwar yawan mutanen zai iya haddasa matsaloli ga duniya ta fuskar muhallin an kuma yi hasashen cewa zuwa shekara ta 2023 ƙasar india za ta shige gaban china wajen yawan jama'a wani ƙwararre akan yawaitar mutane ɗan ƙasar faransa gilis bezon ya ce rayuwa za ta inganta a nan gaba ta kuma yi tsawo hakanan kuma ya ishara da yadda a yankin mediterranean ake samun raguwar 'ya'yan da mace guda take haihuwa da shi ne biyu zuwa uku yayin da a baya mace guda kan haifi 'ya'ya biyar a can ƙasar koriya ta kudu kuwa haihuwa ta yi karanci kamar da rahoton ya bayyana ta yadda sai an tara mata da yawa a sami mai ɗa guda yayin da a niger da ke afirka mace guda kan haifi 'ya'ya bakwai zuwa takwas a turai da amurka da asiya 'ya'yan da ma wato mace guda ke haihuwa ba su wuce biyu zuwa uku a nahiyar afirka ana wato ana haihuwa fiye da ko ina a duniya ta yadda a halin yanzu yawan mutanenta ya kai biliyan ɗaya da ɗigo hudu da ake sa cewa zuwa shekara ta 2050 adadin mutanen afirka zai kai biliyan biyu da rabi idan aka kai wancan lokacin to a tsakanin duk mutane hudu a duniya guda ɗaya zai zama ɗan nahiyar afirka to ƙashin labarin duniyar kenan ga kuma shirin na mu koma noma koma noma. masu sauraro barkan mu sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin mu koma noma shiri ne dai wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da noma da kiwo to a yau za mu mayar da hankali ne akan ranar abinci ta duniya domin yin tsokaci akan abin da take ɗauke da shi a wannan shekara za kuma mai dubi domin ganin wato tarihin wannan rana da kafuwarta da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana to a daidai wannan lokacin da ake bikin ranar duniya ta abinci ƙungiyoyin agaji da kuma wasu da suke ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya sun yi kira ga al'ummar duniya da ta yunkura domin ba da tallafin da za a yi amfani da shi wajen rage zafin farin da mutanen gabashin afirka suka samu kansu a ciki ƙasashen da farin ya da su dai a gabashin afirka sun kunshi kenya somalia da kuma habasha an kuma bayyana cewa wannan shine fari mafi muni da aka gani a cikin wannan shekara da aka gani a cikin wannan yankin a cikin shekaru 40 da suka gabata a wani rahoto da kungiyar ta oxfam ta fitar dangane da halin farin da ake ciki ta bayyana cewa abu ne mai yiwuwa a cikin kowaɗanne daƙiƙoƙi 36 a samu mutum guda da ya rasu saboda ƙarancin abinci ita kuwa hukumar abinci ta duniya wacce take ƙarƙashin majalisar ɗinkin duniya wato fawo ta yi ne da gaggawa da a kawo taimako na yanzu-yanzu ba tare da ɓata lokaci ba domin a taimaka waɗanda farin ya rutsa da su a gabashin nahiyar afirka wakilin hukumar ta abinci ta duniya da ke ƙasar somalia ne pete schmidt ya bayyana cewa bai kamata mu tsaya sauraron sai an yi shida fari ba domin lokaci zai ƙure idan muka yi hakan ya ce tun daga shekara ta 2001 da aka yi fari lokacin da aka yi shelar bularsa rabin mutane da suka kai dubu biyu rabin mutane rabin mutane sittin da farin ya kashe sun riga sun mutu don haka kada a saurari cewa sai an bayyana cewa fari ya bulla sannan a fara ka taimako shekaru hudu a jere kenan dai ana samun kamfar ruwan sama da ya haddasa mutuwar dabbobi da rashin amfanin gona wannan shine fari mafi muni wanda ake fuskanta a cikin gomiya hudu kamar yadda wakilin na hukumar abinci ta duniya bayyana yana kuma mai ci gaba da cewa ya shafe mutane da adadinsu ya kai miliyan bakwai da dubu ɗari takwas hakan yana nufin cewa rabin mutanen ƙasar somaliya suna fuskantar yunwa to ita dai ranar abinci ta duniya ana raya ta ne a kowace shekara domin girmama ranar da aka kirkiri da kafa hukumar abinci ta duniya wato pawo mai cibiya a ƙasar italiya an kuwa kafa wannan kungiyar ne dai a shekara ta 1945 saboda fuskantar matsala abinci da karancinsa da yunwa da duniya ta fuskanta sanadiyar yakin duniya na biyu a wannan lokacin ana raya wannan rana ne dai domin tunatar da duniya akan matsalolin da wasu yankuna suke fuskanta na karancin abinci da kuma fari. ƙungiyoyin da suka fi shigewa gaba wajen raya wannan rana sun hada da world food program da hukumar lafiya ta duniya sai asusun ƙasa da ƙasa na raya harkokin noma to a shekara ta 2020 shirin nan na world food program ya sami kyautar nobel ta zaman lafiya saboda rawar da ya taka wajen wayar da kan duniya dangane da matsalar yunwa shi kuwa magance yunwa yana taimakawa matuka wajen wanzar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a kowace shekara kuwa taken da ake baiwa ranar abinci ta duniya yana bambanta ga misali shekara ta 2014 taken da aka baiwa ranar ta abinci ta duniya shine noman gandu a shekara ta 2015 kuwa taken da ranar abinci shine kawo ƙarshen talauci a karkara shekara ta 2016 kuwa taken shine sauyin yanayi to taken shekarar bana kuwa to ta 2022 shine kada a bar kowa a baya wato kada a kyala wani mahaluki guda ɗaya ya zama yana rayuwa cikin yunwa. To masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda karancin lokacin shirin namu. Sai dai kafin mu karkare baki ɗami ban kwana da ku muna gaita ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng slash radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya. to yanzu ga shirin nan na lafiya sai da kula tare da hassan barka lafiya sai da kula jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula shirin da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar bil'adama musamman a nahiyar mu ta afirka to shirin namu na yau zai zamo ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan batun kula da lafiyar kwakwalwa Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. Allah ka ba mu sa mai sama Allah ka taimake mu amin. To kamar da aka ji da farko shirin a yau na zaman ci gaban wanda ya gabata ne inda muka mai da hankali kan batun kula da lafiyar kwakwalwa kuma idan ana tune a makon da ya gabata mun fara wata tunawa ne da Dr. Baguda wani likitan kwakwalwa a tarayyar Najeriya wanda bayan fayyace mana matsalolin da kan shafi kwakwalwa yau dakta zai dora mana ne kan tambayar cewa ko akwai wani abu da za a yi a matsayin rigakafi na kaucewa matsalar da kan shafi kwakwalwa wato tabin hankali wannan gaskiya ne zan iya cewa kamar da ka sani a kowane bangare na likitanci na likitanci da irin wannan abubuwan da ake abin da ake cewa musu rigakafi ya fi magani to mu ma bangaren kimiyyance bangaren wata abin da ya shafi gome na hankali zan iya cewa mu muna da irin wannan abubuwan alamu wanda yake idan aka ga sun fara bayyana a jikin mutum to akwai alamun cewa abubuwa sun fara kauce hanya ya kamata a yi sauri a je a nemi magani ko kuma a yi abin da ya kama da haka zan iya cewa daga cikin abubuwan da akan sa abubuwa akai shine zan iya cewa ɗabi'a ta dan adam ta yau da gobe musamman an san cewa ga da halinsa yake to da an fara ganin canji akan haka to kaga za a fara tunanin cewa anya wannan lafiya kuwa misali mutum ne wanda ya saba kullum zai shiga cikin mutane a hira da shi a magana sai ga cewa yana ware kansa yana yawan zama shi kadai ko yana yawan komawa ɗaki zai yi magana da mutane abu na ɗaya kenan abu na biyu mutumin da aka san shi yana da yawan tsafta yana da yawan kula da kayansa kaga cewa sai ya zo ya sati ɗaya bai wanka ba ko bai wanke kayansa ba ya sa kayansa da san baya yana guga amma yanzu ya daina sai su sa a dubunkune kaga wannan alamu ne shi ma da na cewa an fara samun matsala abu na uku mutum zai iya kasancewa mutumin da aka san shi bai da sauran fushi da can a lokaci guda kawai sai a gan shi da ka dan taba shi kafin ka ce ni ko wani lokacin ba a ma taba shi ba sai hasara ya dinga nuna fushi fiye da yadda ya kamata ya dinga nunawa kuma ko da ba ya masa wani abu ba shi ma alamu ne da nuna cewa ya fara samun matsala ta shafi wato hankali na shi wani abu kuma shine misali mutumin da aka san shi ma'aikaci ne kullum da safe zai tashi tafi aikinsa ko ko ɗalibi ne kullum zai je makaranta ko ko a'a eh, mutum ne wanda yake aka san shi baya zama a gida amma rana guda sai a ga cewa ya daina zuwa aiki haka kawai ba dalili to dole a tambaya a'a 青梅开完呢， ko ko ɗalibi ne yake zuwa makaranta rana guda kawai ce shi ya zuwa gaba ɗaya ko kuma a misali ma'aikaci ne shi amma kullum sai aka ce ana ta rigima da shi da shi da ma'aikatansa ko ko a idan mutum ne mai iyali da can ba a san shi da jima da iyalinsa ba kullum sai kaji shi yana ta rigima to kaga duk wannan alamun suke cewa an fara samun tangarɗa a cikin yanayin hankalinsa to da an fara ganin irin wannan alamu to kamata ya kasance a kawo mutum a kan lokaci domin irin wannan matsaloli kamar da kasan kowace cuta idan aka sanar tun tana ƴar ƙarama kafin ta yi girma ta fi sauƙin magantuwa baltana a ce misali in ta girma da yawa ta zama fiye da kima to gari anan za a samu matsala wajen kawar da ita wannan rashin lafiya a lokaci guda. To kamar menene za a ce yau shine babbar rigakafi na kaucewa matsala ga kwakwalwa? To wannan ma wata magana ce mai zaman kanta. Kasan zan iya cewa alkishance muna da cututtuka nau'i kala-kala. A misali zan iya baka misali yanzu kamar cuta ta hawan jini ko cuta ta ciwon suga. Kaga cututtuka ne wanda yake ba za ka ci ga maganin su kai tsaye ba. Sai dai a musu abin da ake ce masa control. Sai dai wato a bada magani ya lafar da su shi kenan. Kuma a irin wannan mutum zai ta shan magani har bayan ya sai Allah ya kawo lokacin da zai koma ga Allah gaba daya. To mu kanmu zan iya cewa a bangare namu muna da cututtuka nau'i kala-kala. Akwai wanda suke iya tafiya gaba ɗaya cikin ikon Allah. in yana ba mutum magani ya mai da hankali yana shan sa yadda ya kamata yana iya tafiya sannan akwai cututtukan kuma da yake idan suka kamari to a gaskiya ka ce wai ga maganin su kai tsaye katkat babu shi sai dai a bada magani wanda zai lafar da su kuma mutum mutum zai ci gaba da shan su kamar da ake shan maganin hawan jini ko na ciwon siga to har illa ma sha Allah wannan abin nashin cikin ikon Allah ba zai sake dawowa ba da haka zan iya cewa kamar da kowane nau'i na likitanci yake da irin wannan abubuwan mu ma a namu akwai hakan akwai mai tafiya sana akwai wanda kuma dole za a ci gaba da shan magani in mutum kuma ana shan wannan maganin to an Allah ya da wannan abun ba zai sake dawowa ba a lokaci guda zan gaja likitoci ba dan kudi suke ba ha ba dan kudi suke ba shin dakta za a iya warkewa daga matsalolin da suka shafi kwakwalwa kamar a ce taɓa hankali haka To wannan ma wata magana ce mai zaman kanta. Kasan zan iya cewa alkishance muna da cututtuka nau'i kala-kala. A misali zan iya baka misali yanzu kamar cuta ta hawan jini ko cuta ta ciwon suga. Kaga cututtuka ne wanda yake ba za ka ci ga maganin su kai tsaye ba. Sai dai a musu abin da ake ce masa control. Sai dai wato a bada magani ya lafar da su shi shikenan. Kuma a irin wannan mutum zai ta shan magani har bayan ya sai Allah ya kawo lokacin da zai koma ga Allah gaba daya. To mu kanmu zan iya cewa a bangare namu muna da cututtuka nau'i kala-kala. Akwai wanda suke iya tafiya gaba ɗaya cikin ikon Allah. in ba mutum magani ya mai da hankali yana shan sa yadda ya kamata yana iya tafiya sannan akwai cutukan kuma da yake idan suka kamari to a gaskiya ka ce wai ga maganin su kai tsaye katkat babu shi sai dai a bada magani wanda zai lafar da su kuma mutum mutum zai ci gaba da shan su kamar da ake shan maganin hawan jini ko na shan siga to har illa ma sha Allah wannan abin nashin cikin ikon Allah ba zai sake dawowa ba da haka zan iya cewa kamar da kowane nau'i na likitanci yake da irin wannan abubuwan mu ma a namun akwai hakan akwai mai tafiya sannan akwai wanda kuma dole za a ci gaba da shan magani in mutum kuma ana shan wannan maganin to Allah ya da wannan abun ba zai sake dawowa ba a lokaci guda to masu sauraron mu da wannan ne kuma kawo karshen wannan shirin sai kuma makon gobe idan Allah ya sake haɗa mu kafin nan godiya ga shi Dr. Baguda likitan kwakwalwa daga tarayyar Najeriya a nan kuma yi Hassan Barka da na shirya da kuma gabatar da shirin ke cewa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 Thank you.